الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا تأشرين نبيك الليلة يوم لوطن رمضان البركة اليوم أزمي كثير تاتي لا كاي kuma a satuka biyu ko uku muka ce saura sati ta ba a yi haka malamai na cewa likulli bidaya haya likulli bidaya tun yi. wai kowace bidaya abin da farko zai karshe to haka rayu mai kake ba a kan hasi labarin mu uku sai inda mun ba da labarin magabatan haka za a ba da labarin Allah ya sa labarin abinci mai kyau yau kuma da na faɗa ashirin da biyu ne ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ashirin da uku ga watan afrilu sai na tambayoyi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوية وشرية ويا يا نعم يا مثلا في يومينا نعم ليقول ربك لا اله الا انت وبعدين يا رسول ما يرى ربك التي ai ya ba da mutane ta ne wanda ke makaranta an haka suna zuwa yin da fara yana tambayar wasu su game da ito eh wannan magana kwarai jiya an taɓo ta shi ne wani wani ya tambayar ko har muka ce to a jirgin ta idan allah ra mai rufa shi allah shi gana musulmi da wani farko dai shi wanda ya gina makarantar akwai masallaci ko ba sai kuma a saman masallacin sai mai kuma ya ɗauka ya hannanta wa masu sa ido kan gudanuwar ko gudanar da masallaci sani kuma ka ce 'yan kwamiti ko ba to kwanci ta shi sayar to ya kamata ne tun yana da rai a yi saboda gudun irin wannan tunkatar ƙar a sami takardar rubutacce yau zama takardar ce a rubuta wannan masallaci wanda na ɗora makaranta a sama na danka shi da amintattun bayan allah nan masu gudanar da wannan masallaci haɗe da makarantar baya cikin kayan gado shi ke nan shi suke kira hakumin manta an toka da duwane tashin tashina nan da wasu to la'alla ba a yi haka hmm? to da bai haka din ba ya kamata su magadan mutu su kalli alfarmar da ne, mutunci na gwada cewa bai kamata da ɗakin su kuma ka taɓa ganin makaranta a rabe da masallaci a idan masallaci yana da makaranta da ke karanta ba domin shi masallacin ne ke ba da ilimin da ke karanta ba sai mafi da masu tsiya suka yi tsiya na gaba tsiya kuma a kansu saboda ba ka yarda addinin Allah ka zauna lafiya ko ba zai ko da su an gane ko saboda wuyar da kai ba za ka iya aiki sai ka rasa me za ka yi sai shaɗa ran zai ƙara ka Tura ka nake cewa idan misali wannan wurin kuna jina sun ba ku shi uban ya bayar mai a matsayin cewa tsaye eh, na masallaci da aka shi da ranka bai shi ba kuma kayan kowa ba ne sai ba nan ba wanda zai daga ba ne shi duk mai hankali ya san kai an gane ko idan aka ce ga makaranta ga kowa ya san ne ba na kowa ba ne ƙarƙashin wannan wurin da musu wanda masallaci duk mai lamiri na gari sai mai dauka a dushe shi shi za an ka da tsayar da kuma sallah bisa muka ta baya ya yi abin da ya kashe gani a wuce abin da kai tsammani to za ka waɗannan yaran an kuskure ba su da iko su ce a'a sai dai a yafin cela mahaifinku ya ba da wannan wuri a yi sallah sallah ba ta tafiya sai da karatu da ilimi da karantarwa to mahallin karantarwa ke to ne za ta ishi kuma da haka ina gani sai ma'abuta hankali su sa ba su ce kai ku shiga taitayi haka ina ba da abin da ya kuma idan kuma ba su kai ba suka yi son zuciyarsu a yi wa son zuciya fashin zuciya a dai zuwa a kafa yi lokaci an fahimta ko ina tambaya ne ba mai kuwa yi fahimta ne na kyau in kana da abin da ya shige maka dubu kan tambayar ka sake tambaya ka gamsu ko ka je ka gamsar da su je ka gamsar da su na na da da cikin da da haya. yawwa ai shi maganar da ya tsokacin da ambasada yake yi ai su ƴaƴan a saninsu ubansu ya bar masallaci ne kawai haka suke gani da kaga wancan da bari tafiya da ya ce haka suke gani ka ga samu mulki tsakanin maganar ka saboda haka lokacin da shi uban ya gina masallaci idan shi ne kuma ya sake yin makarantar ya dora ke tare take to magana ta akan wannan tafi idan ku bayan ya riga ya su, su abinda suka sani masallaci ne wani ya dora makaranta ya raba wa masallaci malalla yan kwamiti su ne suka gina ainihin makaranta suka dora ba wai shi uban ba ne madalla to wannan ne sa 'ya'yan suke cewa a'a wannan masallaci da makaranta so sai mu tambaye su me ya haifar da misali makaranta eh, wanne ne uwa ɗin to ka zalunci uwa saboda ya haifar ba da rashin basira ba ga uwa ga jagora ga inda zama ta kasance to don me za ka wani hukuncin hukunci da hasan da shirin don su misali to da mafi alkhairi kawai ake da Allah su yi hakuri su bar wa wannan ainihin masallaci makarantar. ba kayan kowa ba ne na annabi ne a ci gaba ne har kiyama ta bai idan ku kai cikas din karantar da addini da ba za ka iya to ka cuci kanka ko ba ce ma komai ba tambaya ta kawai ne السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث ليكي فيدخلنا ألا تاتل عند ترى حديث لك بيان سنة من الله إن ترى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس حظ الرشيد هو يتبدأ هو ثم نرى إسلامي هذا أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حتى الآن الشيء هنا تشكين كنا منه أما من رواية بعض القشة مجهول إيه كده نبيو أنت تقول نعم أقول دي سياسة بك ألا نبقينا وأنا القنفام بقشة أما وانا أدب من ده مكتب الشيء تشكين كنا منه دي تشكين كنا الله غضاء هذا الشيء أما إيش بتقول الله بيكرا كنش أرشي أما أقول wannan shi ne wata yi magana da wannan ainihin jerin sunaye amma allah na da suna sa'in da tara wannan haka ya tafi a rasun na biyu ba kuma ana nufin iya sunayen allah ke na bala idan ka ce wani yana da naira ainihin ɗari a shi. to a baya nufin iya abin da ke da shi kenan sai dai ka faɗi abin da to shine mana suka ce allah na da suna sa'in da tara karka kance su amma hadisin ya ambata amma ba wannan da aka rubuta mu ba iya eh, dai hararo ma'anoni masu kyau ya ambata amma ba za ka ce su ne bisa ingantaccen ruwa dalili kuwa da gaskiyar ce arrashidu arrashidu ba cikin suna yasa ba ka sama ɗarfi na abdurrashid arrashidu kuma allah arrashidu na nufin da gaida wanda aka shirya da shi to allah mutu shirya ko da ya zo kuma a ma'anar sa'id kuma yi Allah ya samu da a kota Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Allah ya da ku da duniya. Tabbaya da tsariya da tura. Yana tabbaya da yaki malaki yana amfani da sunan ba. To akwai wani bangare na ajiye sai an yi wannan tambayar a baya a kan ba nan ba ne kai ahmed ko ne na ɗan laɗin ɗan fillan ne da mutane fillan ne ok ba shi wa da nan su ne shi ne yake da baya wannan to harkar da ake yi kasuwancin yanar gizo online ina so kowa ya ƙara fahimtar cewa duk ciniki duk harkar kasuwanci na bukatar sharbi guda shi wannan mutum faɗa ko a samu mai sai a samu mai sai da a sami kayan da za a a sami kuɗin da za a bayar domin a ji kaya ɗauki kuɗi exchange kuɗi kenan a sami yarda a sami sila duk cinikin da ake a yanin gizo sai an tara waɗannan guda shida in ba haka ba ba ciniki mutunci ba tun misali za ka ciniki daga juniya ko ka sai kaya a shagon harvard da ke london misali shago ce ta ina za ka ci sai ka taɓa yan hotuna kawai to ina ne saya ya sun shago ko kuwa ina ne mai tafiye ka ne ka tuni ina mai sai da su ina farashi sai ka ba su ina kaya da shiga gai wani canji ne aka kama a zamanin aiki ya mai da abubuwa cikin sauki to mushkilar mun samu sharaɗin ragon biyu yarda aka ai ba tilasta tsari ake ba na suna aka yarda to na ƙarshe sun yi na saya na sayar ana wani to shi illa ta a gamsu da cewa kayan nan za a kai ma wanda ana yi yanzu kana iya sayan kaya ta hanyar yanar gizo a kumbilar ka ba da lambar gidan da ka samu kaya ana yi mana ko ba ka su fara su danka maka amma sukan ce ainihin wai mene ne delivery on payment haka suke cewa ko delivery on payment ta biya a kawo maka kaya su sukan ba su wani garanti ko da wannan aikata ko da irin na status sukan ce kamar kai ta kai da kai sai an samu ɗan abubuwa shi ne amma sai shi abin ciniki sai ka san menene kar ka zo ka yi ciniki a rasu misali a rasu wannan ke amma dangane da abin da kake na riba da ake samu to dama Allah ya ce wa lamun bai'a wa harrama Allah ya da ciniki riba ce Allah ya da ɓangaren da kake an kebe ana zuba kudi wani irin kudi ribar cinikin ne ko kuwa kudi ne ta ajiye da shi ake ɗiba a yi cinikin ko ko in ka tura musu a takaici sai mun san matsayin wannan kudin ko ko ribar da aka samu ne ake ajiyewa a tara maka abin da yake na laifin a cikin banka. misali abin da suke lokacin taron agm ɗan kuma mutum da suke misali in wannan ne a cikin ribar da ka samu ai mun ba ka da matsala inda riba ba haram ba amma idan misali a'a niki aka yi kai kanka baka kuma mai aka saya da shi aka aka yi ciniki na haram misali aka aka je aka cinikin tunatunai da ba sa a rubula ko kwaya ko kaza ko ce misalin mafami na faɗa to kaza haramun ne cinikin tun farkon ba a abin da ya je ba shi ma da ko kuma sun yi ta'amali da banki sai ban ke ce kudin ka aka ɗiba aka sa a banki aka ce ɗiba intan da kuka sa daga wani aka tura Wani ko ya zama haram kenan in za ka yi dole ka zama to ala na min amurka ka zama to karara komai ka kiyaye shi saboda gudun kada abin da ba daidai ba ya shigo maka cikin ka da gidanka da harkokin ka ban sani ko kun fahimci amsar da ne an gane kala Thank hmm. you. san kai ka zuba kuɗi kamar hannun jari kamar kana san hannun jari ko ba ka ba za a yi aiki ai da ba ka kalli duk kafin ya zama ne ai ka sai sai shi farko ma tukun sai mu koma kan magana sai shi halin mu koma shekin malami bin ba babban limamin Allah ya ramshe shi hauta fatawa da wasu shi ya ce sai hannun jari haramu suna jin cikin ɗalibai suke yi malama ko tsokaci ne a tsoron kuma ya kai kai a akwai da yake kai ke to cikin aka fada a ta wata na bukatar ka san yanayin ba su ko malamai ne na allah suna bincike ba nawa to daga baya sai fata wata mai cewa sai aka kasa wata wani biyu idan ga gidan giya to zan yi za ka samu jira ko ko hatta zan ci ba za ka samu saboda abu ne ce fahimci suna ta'amali da Riga a fahimta mafi kyau ta mabuta yi amma misali ga kamfanin zumunci ga kamfanin suna ga kamfanin nan ga kamfanin kamfanin kamfanin kamfanin da mu a zani ba su da alaƙa da haram wannan tafi hannun jari a yi hada-hada kudin ka ya mirgina ya yi maka riba da ka sani ne ne ba na son mu faɗa amma a ƙa'idar ethnic islamic banking akwai abubuwa kuma guda shi dole sai an tabbata abu guda biyar kai daga ciki a tabbatan ina kuɗin ka zai kar a cin fin haram kuma ke da abu da suke kira al-ghurmu bil ghurmi wato duk hannun da ke kirga riba ya yarda wata ran zai kirga asara duk wanda ya ce da kai ai ga wata harka wallahi babu faduwa kullum riba ne karka yadda babu gaskiya ce kuma ganin suna yi duk ciniki akwai yiwuwar a cire ba akwai yiwuwar kome suna da su guda biyar ba su nake na fata to shi kenan idan hannun jari ne ka saya a kamfani online to sai ka sami hannun jari a wani kamfani za a tsawon da suwa kuke mu'amala kuma ƙarƙashin sharaka ne ko daraba ko muraba ko da sun suna gini sai ka san ilimi akan wannan in sharaka ne kamfani kana da shi a ɗaya to shi ke nan nawa ne sun yi tsari ne kuma wani ne rahul mal Wani ne shafin mai kuɗi ke Wani ne kuma yake ba ɗan ƙwadago ne sannan menene abin da aka raba ta kanka wannan sai ta san shi tsindita kar ka faɗa abu da ta mai lahadirai ce wala ya illu da an ya fa'ala fi'ilan hatta ya nan? kada mutum ya aikata aiki kafin kunci to in wannan ne bisa wato shiyar aka ci gari barka kuma ka binciki ba makawaci ko kulu hari an mariya ce amma muddin akwai kura akwai dubu-dubu a ciki to ta kama abin barki karka taba sai hankalin ya karka saboda a wannan mace an fahimce ni Allah ta karka abu guje yan uwa akwai da Allah roƙon addu'a akwai dan uwan shekin malamai ta Isa Yunus Almadani da ke kaduna da zama masallacin matazi road na samu labarin bashi da lafiya a kwantin da shi a asibiti domin sun halin da ake ciki ba a yanzu a sa shi Allah ya alaƙa da ko kuma wani ne ke an kunne gare ni na kacce da shi mutum ke mishi baba maji shi ma an kwanta da shi a asibiti ba ya da take Allah ta da Allah ba su kuna sunan kafin ci gaba addu'a da kokarin da ewan shi ke da game da gawarin aiki ya cancanci addu'a da na kafata na alkhairi wannan gagarumin aiki da zuwa da cikin makasan kake ne waya da madina daga umar shamarin da shugaban da aka samu bin da ake fita da kuma ka ta fara makaranta da kuma sabon jisa wannan kaga daga Allah suna addu'a Allah ya tabbata da alkhairi da da sharri Allah ya kade da al'ummar annabi ta ci amfani sai mu je ga aya ta a daɗin ne muku yau kun ce a ringa faɗin lambar aya yana motsuwa duk faɗin da nake yi ga kifi an cire ma kaya ma sai ka ce wani dubu ne da za a ci gaba yan uwa kuma abu ne gaskiya muhimmi aya ta kaza gwargwado suna kan ji jagula ko na kan fada kuma yawanci saboda a samu saukin samun access zuwa ga ita aya zan ci gaba da wannan da yardan Allah dama tsari na da cin cin cin Allah ya samu da ce ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله تعالى فقا آية قريبة مسلم تقر لكم ترى كمان دي كرمتو بقى وفرح الله عليه بقى تمليك الآن بقى تجويدي أسبق بقى نترى القرآن لدوكم فيه me yasa ba a ce bal raba ta aka ce barra me aka yi ne a wurin a daukar ta jirgi nakan so a majalisi na ringa tambaya saboda karatun ya fada ila cikin bayanin ka nema na karu da abin da ilimi ilimin tobi me yasa aka ce bar ba a ce bal faɗa wani amsa lokaci na tafiya in ka sani gaba da amsa na mana can ba la tabarakallah ina lamun fil Ba su lamun fil bal bal fi'li na yadda magana ka aka hanya take akwai idgami amma inda kai suka fi sila mulki na mala can baya idgam da gairi gunna idgamin ba tare da wato gunna ya yi dini ya yi dini ba to akwai gunna ne na mala الرب ناقص ناقص ba a هناك ترى to an zarta to mutum na ƙarshe gama ta malam mutuƙaribai la haula wa ba ya jama'a ina jin amsoshin nan biyu kusan sun fi kusa da daidai ku duba shin harufin idigami nawa ne ya jama'a harufin idigami nawa ya madon ya ra'un benin lamun wawon nun sai suka kasa gida akwai idigami bi gulla da idgham da zai idgham da gunna su ne mai yanmu yanmu akwai abin da suke kira na falsa sautin irin na hanci shi ne gunna to in kai idigami babu wannan wato gungune na hanci shi suke kira idigam kame to shi aka yi ana kuma bakaɗinsa guda biyu ne ana kiransa rarru ra da lam a wasu so zai ce bar wa fa'ahullahu ilai to wani shi aka yi idza kan na eh ba nan sake na bane na yadda amma na ma'aika shi da ita ba mahallin gila ka ce da gunna ko ba gunna a misali ba mahallin ba amma abin da ya faru anan nan dai an shiga da lamun cikin ra da ba su ke mata ƙara bai ba amin asali ai nuna sake na ce ake mata wannan mutum idan nun ta zo ita ce kake da kamilin amma nan da za ka ce za ka ce na kirkin ta zo ka sallama ainihin islami ne kamilin ka wannan jarumin mahukunta bar rafa'ahu Allah ilai Allah ce a a Allah ya daga shi zuwa gare shi ku dubi lamiri guda biyu bar Allah ilai a a ba su kashe annabi zai bayani mai zai ko ba su kashe isa ba ba su gice shi ba to mai faru ban a ji magana rafa abu allah ya daga shi shiwa ilaihi zuwa gare shi shiwa to ba ka lamiri guda ji ai bal rafa Allahu, isa ila allah haka ne saboda hakuri kan zama lamiri wakilin suna kamar da ibn malik ya faɗa a cikin alfiya منه مقرب ومبني لشبه من الحروف مدني سوى دولة جميلة طيب كي دي الله ليا تبع إيساس وغيرش وكان الله الله كما يتبت عزيزا مبوعيا ما هو شيء كان شيء بوعي الله أكبر حكيما كما بني to sai Allah ya faɗa aya ta gaba wa in min ahli kitabi to kaga idgamin ta zo nunu na cikin min ko to wannan wata iri ce wa in min in sake koma tajwidi wani iri ne wa in min idgami ne ko idgami nun cikin min naqis ne ko kan naqis ko ba to min ahli kitab daga hari ne harufin ifari nan guda shida ku kawo su masha Allah wannan kusan biya da kuka ne a primary masha Allah ana karanta judi gaskiya ba a saka shi malamin islamiyya Allah ta karanta da alkai cikin taimaka kuna kuma kan taimaka Allah ke da ke ku lallai cikin ahlul kitabi illa la yu'minanna biyu qabla mawti Allah ya ce babu wani cikin mazuwa tafi face wallahi sai sun yi imani da shi annabi isa kafin mutuwa shi sunan barin ɗauko muku maganar al'imam bagawai cikin ma'alimin tafi sai ke cewa dangane da wannan aya ta tara. a ƙaunar ta'ala وإنما يتع "Wa ma min الكتاب وما من أهل min وإن من Ko sai ke cewa. babu wani cikin ta da faci ya yi imani da annabi isa dole sai ya yi imani da annabi isa imanin da ya kamata kabla yi kafin mutuwar shi to shi wa to sai alamun cewa mafi yawan malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi kenan lallai imanin da zai tabbata kafin tashin kiyama sai sun gane gaskiya ashe ne da suka ce dan Allah ne Allah ne ashe duk shirye suka yi daga wata sun imani a lokacin da kuma ammuka laftashi kabla mautini kafin mutuwar shi to sai ma ilimi suka kai kawo shin wannan hidin lamirin wane ne kafin shi annabi isan ya rasu ne za a imani da shi kuma da shi halin kitab ne shi ake nufi na'am to shine albarro yake faɗa sai ke cewa wato dangane da mawucin din nan ikhtilafin fi hadhihi kinaya malamai sun tsara mu juna ilimi dangane da wannan hidin sai an yi imani da shi isa kafin mutuwar shi wa shi ahli kitabin ko shi annabi isa din sai baro yake cewa abinda ake nufi wato ikrama da mujahid da abdulhar da asuddi sun ce ana nufin shi da kitabu ƙarshe mutum zai gani a shi aikin banzayi da yake annabi isa dan allah ne ana neman ana tasiri annabi isa sai daga baya lokacin da mutuwa ta zo mutum barkatan ya ga gagarin kuci ya yi imani sai ce da shi al'ana wa ƙasa a sai ƙasar da kullum mai da yanzu za ka yi imani ina fatan kun ne haka makarantar tafsiri ta tafi dangane da wannan lamini na yi wannan pronoun din babu wani cikin su alkitafa ce sun imani da shi kafin mutuwar shi shi annabi isa ko kuma shi ba kitaba ra'ayi na farko na ga muku ake yi shi ba kitaba ɗaya makarantar suna cewa shi annabi isa kafin finally ya mutu na'am to sai an yi imani da shi amma magana ta farko shine wannan shi wannan baki ta din zai yarda da shi ya yi imani kafin ya mutu bayan kuma kira imanin da zai masa amfani Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wani yau mal tashin kiyama ya kuma alaihim shahida annabi isa zai kasance mai shaida a kansu يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا إلا إنك أنت Allah ce randa Allah zai tara manzanni gaba daya sai Allah ce manzanni na wace amsa kuka samu daga mutane su ce Allah ka fi mutumin abin da ya faru kowace al'umma za a zo da annabinta kar ka aje a wannan za su zama shaidu mu za mu zama shaidu a kan al'ummar da suka wuce kuma annabi zai zama shaida a kan alaihi salatu wassalam dan kiyama annabi isa zai kasance shaida hatta waya ta zo cewar kiyama Allah zai halicci wani a kamannin annabi Allah ya ce kuke ba da ke muna bauta mu annabi sai a halitta musu halitta mai kama da ƙirƙir ce ku bi zuwa sai da su jihar sannan kuma ruwaya ta ce sai a zo kan musulmi sai su cikin su kuma akwai masu kai a lokacin duk yi su juna kowa zai yi su da amma ban nan irin waɗanda suka cuci annabi sallallahu alaihi da kuma kuɗin na kunci in za su yi kewa ya su ya ƙaƙi suka ce shi ne ma na yau mai kushe fa an sake a ce kullum su zuwa duk mumini zai yi munafiki in zai ce ba da kai suna ce ga adireshi sauran asiri Allah ka tsare mu ka شكرا آية فبظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فبظلم حد فبظلم من الذين حد الآية الله يتصور الظالم كي na waɗanda suka ce su yahudawa ne shi da suka ce ina hudna ilaika kulli ya hallabi na hatu in za'antum annakum ne ya waɗanda suka ce hadu mu yahudawa ne mun tuba ma'ana hadu wai mun dawo zuwa ga hannu an gane to allah ce saboda zaluncin da suka yi sun kashe annabawa da yawa kun ji dai jerin gwanon abin da suka yi shi ma allah ƙarya wani sun ce allah ya halitta ne sai ya gaji sai ya mutu ranar asaba a shi ne manar saba shi ne manar saba ta manar malamin jami'a ke zuwa yi saba ta ba'a kusan zaki yana cikin allah ya huta ne shi aka shigo mana cikin sa aka da cikin kana hura shi kana da nufin saba ta ka koma zuwa ga asalin kalmar saba na nufin yankewa shi sa kullum na sha faɗa babu dalili mutumin da ke da misalin shago shi na kashin kanshi ko private clinic da ke ya kulle ranar asabar ko ne ya ɗaga eh ba ah, ya kasu ranar hutu da hutu gaba sun mamaye ne a ka na ma'aikacin gwamnati wannan bayan da ka an mamaye ka ko ba amma shagon asibitin kan private ka zo kawai ka ɗauko wani wuri da ka ɗauka gargari da shi ka nuna rubutun wa ai ko don ka nuna kai ya Allah zan je in buɗe ko a kan sau ina mai lallahi ko da minti da nuna saba wasu jini ba wasu abu ya tsakar suka yi sa yi gini sai maka yanki ma ka ce baka amince ba aikin gwamnati bayan da kai nan kan an ci mu da aiki amma abin da kake da shi private tana da iko ta ce a'a zan kar ba maganan ba riba ke riba ta na fata musu ko ba aiki ne su baya minti goma na kulle fashe ke nan amma ina me ke faruwa yau shi da alhamdu da za ku bi hanyar su da tattabi mun za ku bi hanyar ko sun shiga rayu da kuma su ka ce yamin Allah suwa kake nufi yahudu da nasara ce to suwa ba su الله عرفتم ثم تعلق أن تقول ذلك لتكي أبو ديوة نعم لا تحرمنا عليهم طيبا ما حرم كاموس أبو هو لا تاتا ولا ذات أكحل الكاموس وبالتقديم عن تقديم الله كثيرا فهو ديوة من بنك أدى متعني قبل هيا على المسكين ديوة hanyoyin toshe hanya na da yawa hanyoyin toshe mutane da wani mutum Allah ko a zama ne a ƙasa ko ta hanyar kaɗa kaɗa ta hanyar suna sani ta hanyar hatta da ya muku tom and jerry da yaran da kuma suna da sabo abinda su kamfanin disney ke yada kuma yi da hankali da katun da yara ke kallo akwai sako da ke in za ku yi katun katun na musulunci ku dinga buɗe tashin almadi ku ɗauko irin su misali a kamun da aikacin ka yi larabci nagarci da kuma tarbiyya hmm? masu yi wasa kafin da kiɗa ana rawa a gidanka yaran ka suke ɗauka hanyoyin yaƙon musu da yawa yawa Allah ka ba mu agaji da taimake mu wajen kiyar a rukun, shi ne farko da kautar da mutane gabanin kamar Allah wa akhzimu riba ga kuma karɓar riba da sauki ita kuma riba tana da haɗari inda zan tambaye wani ba wani definition na riba mai zama mai ce ce riba saboda lokaci duk ƙari a kan dukiya ba ta hanyar da shari'a ta ce ba an gane ko wannan ita ce mana a faɗaɗe amma lose a sake ribakiyar wannan a taɓa ita kuma riba hadarinta Allah ya fi masu cin zaren tashin kiyama za su taso daga kabari kamar da ya taso aljannu sun mangare shi Allah ya faɗa ku الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتطبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحد الله البيع سورة البقرة آية ميتان كتب إلا ما سوشي لبنان كياما دان سنسو كوي كما سنة دكار كاتيا سلاشي هذا لا إنك جيد وقوم يكشي فدرشي رغفورني يكي يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأقوموا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تحرموا دون ولا دون لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران يمحق الله الربا في الصدقات وما آتيتم من الربا في سورة الروم سورة من الدعوة ثم يربطون أو كي ربا تجن كري إذا تبيوة wani ba wani bashi naira dubu biyar to shi ke na shi za ka biyar ya ƙarshen wata a ƙarshen wata ta wata wata ta ka biya naira dubu shida ya wace zamanin jami'a suna wannan sosai ita ce ribar nasiya wai saboda jokirin da aka yi ta kai tsari da wata ta ne akwai ribar ne ne kuma ne ribar musabar masha misali gwari-gwari mutum ya ce ga doya yar jalin ne Hmm? shuba biyu zangarin ya doya biyu san kaɗe iya guda biyu darjalin bu duka ka ɗauki ta zaniya misalin ke guda uku ne da ne da ke ce yawanci eh, irjalin bu ce wannan ya irjalin ko mai bambanci doya ne ko ko ka ce ah, a ga doya ta kasar gwari kan nan mai ƙasa doya na yi misali a takaice ba ku da mini yi ka fifita tsakanin su doya doya to amma ana yi to a zamanin kuma sai riba ta zo a wani irin sabon salo kun sun ne ke wai sai mutum ya je banki ya ɗauko sababbin kuɗi musamman lokacin sallah da ke zuwa mint a cikin rafa sababbin gangan karkar suna ƙanshi sai ce tuka ganin dubu hamsin ce kuma yan ɗari biyu ce sababin karkar inda za ka je ƙauye tsalla kai ka birge kanka ya zo da sabon kuɗi ya ce su sauki naira dubu hamsin ne amma ka bani dubu hamsin da uku ko da biyar tsofaffi ratattakakku mutsuttukakku na jin bugani cuta ina da wata shigo ne nasiga ce ko fadl ne fadl ne cuta ina ya zama tori ba fifiko ne ana to ai da sabon kuɗi da tsohon duk kasuwar su ɗaya haka ne? kana tsammani za ka je kasuwa da sabon naira a ce a ah, alaji sabuwa ce to an gare farashi ta zai yiwu ba suna da abin da suke kira same purchasing capacity purchasing power ɗaya ne to wallahi a kuma kiri da wannan sunan kuma ba ruwan su Allah ya da bai da su dai kuɗi mutum ya ke mutum shi halaka abinda Allah ce ko bai ko zan ya kirki akwai kuma riba irin ta muzabana ita kuma wannan ana kiranta ribar yankwasa yankwasa kuma har yi akwai riban da kuma kullum ina jaddadawa hatta bashin da MTN ke ba mutane you can borrow riba na sha faɗin wannan ina kan wannan fahimta MTN you can borrow ko misali sai a baka rance ka ce misali su baka misali nera ma ok lokacin da kai charge na misali ainihin dubu da ɗari biyar za su cire in suka ba ka rancen kati na dubu ɗaya kyanka ka biya su dubu ɗaya da kan ba ƙari ba ɗaya Aka yake faruwa ba ka yake faruwa mu fahimci abin da kyau don wannan matsala ce da kullum tana cikin wani malami ma yana cewa wato duk maganar da za ka yi dole ka tsarar ka yi wata magana kare saboda babu wanda baya ciniki a kullum da wa'ala kullum ba ka yi ciniki mu binci matsalar daidai in ya kuskure ka zaura na gidajen nan na communication sukan ce you can borrow ko ba sa cewa fada ka ya tsari amma kana iya rance dan Allah me suka kira shi me suka kira shi ka kira wannan kuma rance a ka'idar musulunci duk rance in ya amsa sunan rance to baya halatta ka ɗora na duk rancen da ya janye maka amfani da bacci na san hadisi bai inganta ba amma ibnu qudama na ce ko da bai inganta ba wala amalu alayhi haka yake malamai ke tafiya kuma kan kace da ai ba kudi suka ba wai ke da kai ba kudi ko yake tabbata misali ba mai misali an doya misali a a wai ai ai aiki suka yi maka da haka suke rubuta mutane cikin nan to ni ce ni aiki suka yi maka mutane sai mutum ya aiko maka daga katsina da alaƙar mashi na da naira miliyan daya Sai kana kai sai kace to wani zan turo ɗana ko ƙanye ko na kusa da mu zai kawo ka miliyan ɗaya amma in ka tashi biya ta biya miliyan ɗaya da dubu ya halatta ya halatta ba shi ma aiki ne shi ma sabis ake inda wannan ce dalilin mtn sabis suka yi shi wannan sabis ne me yasa ka halatta wancan wannan karin da shi ku ba da ina nufin masu cewa ya aiki ake maka to shi wannan aiki ne maka in dai wannan mai wannan shi technicality sannan ku goyi bayan waɗanda sabis ɗin ma san bayan samuwa in ka koma wani ɓangare sannan wani lokaci abinda ma ya halatta don tsoron harin da rama ka bashi ko riba kuma suna ta hanyoyi iri iri suna nan dole sai kai baro can you can borrow a kaci su lender can borrow you can borrow na so kai kuma kana sawa sai su ne da zalunci kan zalunci idan karanci dubu ɗaya ba za su ba kama dubu ɗayan ba sai sun rage kana sake sa da cikin su sake cewa mu ba da fatawan goben zarin cikin wannan ka tsaya duk wanda ke tsaye goyi bayan su yana goyi zarin cikin ana kasan jinin mutane sannan sabi su sai mafusan ga bayan da ake so kai ta buga kana kuma yi ba kuma in cire a kasashen da aka ci gaba wannan ba a mutane haka ba ka isa ba ya caje ka ta tashi daga ka a kafar da shi da in aka samu kila wani babba aka ce yalla mun ba ka ainihin ya ta na talaka shi ke nan magana ta kare shi bukata ta bai kuma ko sannan kuma ga abin da yake sannan mutu abin da muke a cikin a ce ba riba bane riba ce ko da ka tsaya akan wannan kawai sa kuɗi ka saya magana ta ƙare ta wuce ko wani tawali ba ake riba na da faɗa ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على wani ya shafi wani zai ci حلال وحرام؟ هو amma wanda ke da dalili karra a fili wanda kake da karra a baka zafi halatta da ka bar shi kan mumini kan kasance mai in ma ya bar halal da wani fada kan Allah kana da abin da kasa sai ka bar ba ma za a ba a sake shi da ka duka goma da goma sannan sabi kan babu shi Allah ya kyauta sai Allah ya ce yahudawa daga cikin sharri su sharri ba da suke yi sannan abin da zai ka mamaki inda za ka shiga bible tsohon alkawar littafin leviticus littafin lawiyawa ke wallahi in ka ga abin da suka faɗa game da ribu suka sha har in ga hukuncin kisa ke da suka jima wani cikin misali wani yaro ya gaya mura ko wani wani niger bank wani yaro ke gaya wani niger bank samari kun sani ko ko kuma labari yayi na'am shakirci ta san kake don Allah ku kara ya yake abu ya ake yi bismillah ya yake yi fasaru ala zikir ya yi abin yake don za mu amfana ne na'am zaɓa irin abin da ke kure a kai idan ta yi ne za ka samu kaza kuma ma su saboda wani bai ne amma za ka samu ma sai ake da wani kawo sai allah kawai in ka yi mini sai su kira ka tafiya za ka samu kaza amma mai mutane ne kun gani ko ku da Allah samari masu Niger Zed kaza kaza sun zai yi bayani na san abin yana jan hankalin matasa da yau kana da ƙarin haske ne ba ku shiga to zo ba ki su ba so a ba ai kana so ne ka an ka ne za mu amfana aiki saboda abu da ya zo a zamanance da yin sai Allah ba shirga a yi bayanin saurin da karu

ka ba shi ɗaya maza mu kawai kuskure ne an mace ta ba su sa ɗan selfie ma za ta shi ɗan selfie na shi wanda ya sa wanda ya jira ana kuma shi za a kawo kuɗin da baki da sai a tura mai a kai amma shi kamar yadda ya bayani ba za su nuna mai yadda ake a cikin yawa an ba ba za su nuna da kuma ba kawai da na ƙarfe kan sara ko a kira ka ce kama ba ma abin da ake yi kenan to da Allah tambayi ku wannan ya kama da kafinci na musulunci ko caca to dan girman Allah ina kira ga matasa yan uwa masu albarka dan Allah mu yi kokari mu kiyaye abin da yake bai halatta hanyoyin matsar da mutane na da yawa kuma abin ya fi jan hankalin matasa da yawa kuma da Allah mu ringa amfani da nasihar malam abdurrahman al-ahsar Allah ya kike shi yi ce wala ya illu lahu an yaf'ala fi illan hatta ya alama menene mazu haramun ne mutum ya kowane aiki tsaya ta san hukuncin Allah Hukuncin hukunci bayanin ne kuma yawanci abin na karewa ne akan ainihin kwallon kafa real madrid chelsea juventus kaza kaza mani wani nan ba abin ke kare akan kwallo ne kuma na dinga rigima wallahi kullum din su suka ce yau sun san da kai kana cikin mu baka fara a kuma da kai da suka ce kullum sun san da kai to da Allah mu kiyaye riba tana shigowa ciki a kiyaye da kyau wannan magana da Allah ya kare suna da mutukar zurfi da ya kamata mu kiyaye wa qadnuhu anhu kuma an hana su cin ainihin riban wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma cin dukiyar mutane da suke yi da banna duk wannan cin dukiya da banna ne wannan misalin da muka buga wa afanna min kafirina minhum azaban alim mun yi tattalin azaba mai raɗaɗi wallahi da kansa daga cikin cin dukiyar mutane da banna ba ku misali kai na ƙarshe tunda lokaci ya yi abu ne mai sauƙi ka ga kamfani ya murza application form kamfani ko wata makaranta tunda an san ana fata bukatar aiki an yi karatu ga ɗalibai tuli tari babu aiki ana cikin labor market sai su murna application form a ce form ɗin nan ainihin dubu kaza kuma in ka saya ba za a maida maka kila suna bukatar ma'aikata dukka dukka ba su dubu biyu ba hmm? sai su giga sai su murza application kusan dubu wansu Allah ya sani abinda suke bukata dubu hudu ba ga balanta na kake wahala kai kuma saboda shi aka samu aikin shi karuwar ba a su sai ka sai ba tsara kudi da ba sun tsara sai ka zaki dubu biyu arba'in da kaka tana shi yana cikin cin dukiya da barna na'am to ka gani ha amma raba slot din la haula wala quwwata illa billah wanda za a bashi ma an bashi gane ka so dan me za ku tun kuma azura kai application hmm saboda haka gila to wallahi malam abubuwan suna da yawa muna neman Allah ka mu da dauki majalisin karatu a irin wannan lokaci dan ba mu ƙara sunan lahirin Allah ba wai karatu a tashi ba ina ne abin nan ya taɓa kuma ne zai ina yi a kan na ga ana farin je in gyara ba wanka da wanda ke yin karatu shi ma zana shi ya fi karatu duka na zan farko masu karatu da rikaji misali amma abin nan ba daidai bane ya kamata na gyara me yake so kashe dan uwa wa alaikum salam. Na'am. don yake cewa ƙarƙashin wannan aya akwai kasuwancin da ake sai buga misali da ma'aikatan ƙananan hukumomi a siyo shinkafa da yawa cikin zo ka ɗauki buhun shinkafa naira dubu talatin ne misali amma tun da bayan za ka biya ba sai karshen wata ka biya dubu talatin da ko arba'in da har ka ce to wannan da bace kowa bini bashin wannan tambayar da idan allah gobe aminu ya zama shi za mu fara karanta kamar da mutane na farko tambayar lokaci ya ce eh, to tambayar ka ta gashi karfin mun fara tambayar da ke yi tambayar ke nan mara malakun

makasudin tasiri, ina ne abin aya ta sauko a wancan lokaci to ina ne alaƙar zamanin mu a yau mu zo mu tafisar ba mu ɗauka sha'awa da mutanen baya ake bayan kuma ka kai kai ma ake kuma hmm? ka dole farce ya taɓo inda fatan ke kai kai Allah ka ba mu mafita yake cewa mutum zai zo yana da bukata ta kuɗi ya ba da misali ya je bankin titi in na fahimci karin ma'aikaci ma'aikaci ka albashin sai ma'aikaci ne kafin albashin sai zo sai ce misali banki su bashi ne ranci mata za su ba ka rancen nan da zunna sai ka tsara masu wani abu a ƙarshen wata shi kuma ya ce malam na samu kaina a hali ne na ƙunci da na bayan da zan yi ma'aikaci ne wata bai kammala ba sannan suna da bukata gata ina ganinta saura ka banki ce mutum da rance a ba ka rancen dubu hamsin ka biya da sata amma ka tashi biya ka zama dubu hamsin da biyu ko da uku me matsayin wannan haramun ne kai maka sun riba ce to amma ita kuma da rura ita kuma da banki abu na iya zuwa haramun ne da rura da kawai sai dai tsakaninka da Allah larurar ce wannan kuma tsakaninka da Allah akwai abubuwan tsewa da ba da ruwa wanda sai mu ce da ruwa shi ne tsoron har malam hassan ayyub na masar yake ka ku ci gaba da cewa larura larura shi ma Allah ce ku shiga wata bisa larura aka ce Allah ke kuma ku ce larura saboda ka bawan Allah kai ka san kanka yanzu bari ba da misali mutum ne yana da uwa ko uba ko wani na kusa da shi a kwanciya asibiti randa-randa aka ce ko ka biya medical bill ko ka fita daga asibitin ba tare da mutuncin su me yau kuma ya mutu tare da ko da haka ko ba shi zai mutu ita ma yarda ce kake to a irin wannan yanayin ta zo nan ba na rance ba ne to sai ka tsara ma ka ce dan Allah sai ka ce kai ka sano in kana so gashi kuma to an yadda zaka bi ta samu ya toshe ya ka iya Mushe ba haramun mu cin mushe ba amma imamu ahmad ya ce duk wanda ya gano da mushe a jeji ba abinci sai mushe ko ya ci ko ya mutu in ya fici ya mutu dan can to ka gani allah bai ya hana mushen shi ya halatta maka a wannan circumstances din saboda haka inda larura amma magana cewa wallahi zan ƙara aure da kuma ƙara aure da aure ta kwanu ai sun da ƙara aure to wannan ba ruwa ba kowa ne yayin gida ɗaya na da sola ba da sola ba ruwa ba ne larura tana da kuma sukan ce garuwa to ƙaddaro duk ƙaddarai ba gwargwaron girmanta misali in mutum a jeji ya abinci sai ya samu mushe suka ce ka ci mushen a daidai lokacin kayar saboda an mai bukatar a gusar da ne to an gusar da ita ka yi da kashi to bari in rike kai kasan gaba sun kashi za ka rike suka ce larura in ta gusar da bukata na wani lokaci da ya ɗangare fala idan ka ce to nan gaba kamar kana cewa ka san gaba da fata an gane ko? Suraka matsalarka wancin bawa Allah kamar da na ce gobe za mu tsora a kai yan uwa Allah ta mace mu ya yi mana albarka ya kasance imanin mu ya samu dace da waɗannan kwanakin alkhairi yan uwa a dage da tsayuwar dare kar a yi sakaci a dage wasu masallacin karfe da komo a nan karfe da wasu ƙasa da haka wasu bayan haka almuhim da ya ka samu lokaci mai tsauka a wannan lokaci Allah ya ganka a tsaye ya ganka a tsaye kai ko mai hala ba ta tashi na ɗan ƙaramin lokaci in ya so ta koma ba sallar za ta ba سبحان ربك رب العزة عما يشركون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم